أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصائر أصحابه والتابعين وتابعيهم ومن اتفى أثرهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana ibadan da muke ciki ya karɓa mana ayyukan mu na alkhairi ya gafarta mana kurakurai da zunubai da kuma takaitawa ya ƙara imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wataala muna nan dai a suratul maida a inda zamu tashi akan aya ta 57 bismillah malam yusuf a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya رجالا قبلكم والكفار yau ma wata doka ce daga Allah subhanahu ta'ala wanda take ɗauke da hani hani ne wani wajen umurni wani wajen hani dama shi ne musulunci nan ka yi nan ka bi can ka bari nan kar ka bi shikenan doka ta yau mummunai fa Allah ya kira kun san dalilin da yasa baya kiran ya ayyuhan nasu saboda akwai kafirai kun san dalilin da yasa baya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhal muslimuna saboda akwai musulmusul to ya zaɓi kategori na mutane wanda kawai su ɗin ne wanda ya san kawai da an kira su za su amsa za su yi respondi shi yake kira ya ayyuhan lazina amanu domin su ne wanda ba sa saɓa Allah suna sane ba sa saba wa Allah har su yi making appointment su yi alkawari yau da daddare mu yi alkawari zan je un saɓi Allah mu yi making appointment da karfe sha ɗaya za mu haɗu mu je sata za mu haɗu da wata mu je mu yi kaza za mu haɗu mu je mu yi wata ta'asa su kawai a'a ko kuma yau za a je a kashe wani kaza kaza har ayi mikin Allah ce sam in dai mumini ne kai ma kana lil mu'minin an yaktula mu'min illa khata'an mumini in kaga ya saɓi Allah sai dai abu ya zamanto masa bisa kuskure kawai ina fata an gane ko amma musulmi da zai je ya gama ta'asa ya kwana a biya falo ka ganshi a masallaci ayi sallah da shi ayi yi tarawi da shi ana wayan gari ya tafi wata harkan shi kullum to iri waɗannan in Allah ya tashi kira yakan kira real waɗanda ya san za su yi responding za su amsa masa in kana cikinsu to in kaga da Allah ya yi umarni ka bi fa kana cikinsu in kaga Allah ya yi umurni baka bi fa to ka san baka cikin ayyuhal lazina amanu da saura kenan sai aje kuma a a ƙara training har a kai matsayin da za a zamanto allazina amanu din hmm? ya ayyuhal lazina amanu Allah ce ya ku waɗanda kuka yi imani in dai imanin na gaske ne kun yi shi har zuciya to ga doka ta la kada ku kuskura la na hana ku la tattakhizu alladhina takhazu dinakum huzwan wa la'iban kada ku yadda ku rike waɗanda suke izgili wa addininku wa la'iban suka ɗauki addininku shirme abun banza abun wasa ba wani abu ba duk wanda kaga yare yana maka addini yana izgili wa addininka ya ɗauki addininka abun shirme ne na musuluncin nan to Allah maɗaukakin sarki ya ce kada ka kuskura ka ɗauke su auliya a masoya musamman ma masu izgili da addinin musuluncin nan da addinin kuɗin nan minan lazina utul kitaba daga cikin categories ɗin nan na mutanen da aka ba su littafi shine yahuda da kiristoci duk daga cikinsu in ji Allah wanda ya rena maka addini yake izgili wa addininka yake wulakanta ka ka lura bai san ka bai kaunan addininka in ka zo kana wani na abu na addini ka yayi haka da baki yana cewa look at them ko kana sallah ce wannan abun da kuke kaman kaman ka wai kaman ka dangare yanda yake ko kaman ka zadin nan ko menene duk wanda ka lura ciki waɗannan mutane yahudu ne ko ba kirista ne ya yi izgili wa addininka yake ɗaukan shi abun banza to kada ka yadda kaiwal kufara da sauran kafuran da ba ma yahudawan ba ne ba kiristoci ba ne irin arnan nan kawai wanda ba su da addini to Allah ya ce wannan kada ka kuskura ka ɗauki irin waɗannan auliya a masoya majibinta al'amuranka abokanan haɗa kanka da su kada ka kuskura in ji Allah in mutu ya rena maka addini ya gama rena ka in ji Allah sam ba wanda za ka haɗa kai da shi ba ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wattakulla kuma ku ji tsoron Allah ku ji tsorona wajen bin wannan ka'idan ku ji tsorona in ji Allah ga duk wanda ya saba wannan ka'idan to ya kuka da kansa in kuntum mu'minina har in ku munan gasken ne to kada ku yadda ku riki waɗanda suka riki addininku wato a matsayin izgili wa idza nadaytum ila salati idan aka kira sallah kuka zabura za ku je masallaci let azun kuna aiki a ofis tare akwai wanda ba wanda ba sa sallah da sun ga za ku je sallah da sun ga an kira sallah za ku fita ko ana wani mitin za ku fita ittakhazuha huzwan sai kaga suna dauka wai ina za ku ne sai kaga suna rikan sallan abun izgili sai su nuna maka me sallah what, what is prayer prayer we are discussing an important issues muna tattauna al'amuran ah, masu muhimmanci kaje wai ah, prayer prayer prayer ah what in be that now let us finish now it is a matter of business ah what in sallah sallah sallah you people you hausa people sallah sallah eh haba to duk lokacin da aka kira sallah sun suna so tunda ba su kuma ku zauna tare da su wa idza nadaitum ila salati idan kuka yi kira aka kira sallah kuka zabura kuka yunkuri kuka tashi ittakhazuha huzuwan sai su dauki sallan abun izgili wala'iban suna gani abun banza ne kai abun wasa ne kawai wanda bai da muhimmanci kawai Allah ce zalika duk irin wannan shirmen daga gare su din nan bi annahum qaumun la ya'qilun mutane ne da basu da hankali basu su hankalci meye sallan bane basu da ilimin sanin hankalin su bai nuna musu muhimmancin sallan basu san amfanin ta ba basu san fa'idanta ba ba su san me ake genin daga sallan ba su zai suna gani wani irin physical movement ake a tashi kawai eh ka wani bature ina jin ya zo gidan wani musulmi da azumi ya kawo masa ziyara abokin shi ne na business aka kawo kayan buɗe bakin nan aka yi ta loda aka yi ta ce hadda shi aka aka sha ya ga a sha wannan a sha wannan a sha wannan a sha wannan a wannan can sai aka kira sallan tarawihi yana zaune ya ga su yi raka'a goma ana ta karfe ce ai ya san wannan lodin da aka yi dole sai an yi exercise <laughs> ya ga an haɗa kunu da ƙosai an haɗa alale an haɗa shinkafa an haɗa wani an haɗa ayaba an haɗa lemu can ya ga an tashi bayan an gama an kurkure baki an tashi ana tarawihi ana sallah ya ce haba wannan combination ɗin ya san sai an yi exercise da su press up wai press up ne sallah to amma waɗannan ba su san sallan ba ne amma kafirin da ya san sallan in ka tashi yana maka wani gani-gani akwai inda in ka je a kudancin kasar nan baka isa ka musu sallah a waje ba ko tafiya ta kama ka ko ka je shan gidan mai ko ka matsa za ka yi sallah ka shimfiɗa darduma zai ce not here ba zai yiwu ba wai in a gidan mai ne za ka kashe masa customers in a gona ne za ka hana ta tsira haka suka camfaci sallan nan wallahi tallahi akwai wani mutum da ya tafiya a kudancin nan ko kasashen ibo ne ko ina ne yana shayi yana shayi to um, mutane sun je daga nan arewa sun je suna nema inda za su yi sallah alhamdulillah suka ga ga dan uwa ba haushe suka zauna suka sha shayi sai suka nuna mai cewa za su yi sallah za su dan shimfida ya ce a'a dan nan inda aka yanka masa sai da shayin nan sharadi da dokan da aka masa ba sallah ba sallah ba sallah kawai sharadin kenan ba sallah amma nan za su zo su shimfida har su yi ta yawo gidan mutane ma musulmi suna dukan kofa za su baka pamphlet don tsabar reni don tsabar renin wayo ka gani to haka zaka ga suke abun nan to duk wanda Allah ya ce in ka tashi yin sallah ibada zai maka izgili ya rena ka ya ga aikin banza ne Allah ya ce kada ku yadda ku matso da waɗannan jikinku ji Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ko na'am قل يا أهل الكتاب 呃。 ce kul ka gaya musu ya muhammad ya ahalal kitabi ya ku yahudawa da kiristoci hal tanqimuna minna ba wani abu bane yasa kuka tsane mu kuke nuna mana kiyayya kuke danne mana haƙƙi kuke karkashe mana mutane kuke ƙona mana dukiyoyi kuke gana mana azaba ba wani abu bane laifin da muka muku illa an amanna billahi sai dai kawai mu yi imani da Allah wa ma ilaina da abin da aka saukar mana na alkur'anin nan wa ma unzila min da abin da aka saukar na littattafan da suka wuce din nan duk muna imani da su wa tu'mina bil kitabi ko rukunan imani an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi yace ba wani abin da yasa kuka tsane mu mu musulmi kuke nuna mana kiyayya kuke nuna mana gaba kuke halaka mu kuke karkashe mu kuke ƙona mana dukiyoyi kuke mana ta'annati kala-kala ba wani abu bane ya haddasa wannan illa an amanna billahi laifinmu kawai mu mun imani da Allah mun yadda Allah ɗaya ne laifinmu kawai amanna bima unzila ilaina mun yi imani da alqur'ani nan da aka saukar mana laifin mu kawai amanna bima unzila min qablu mun yi imani da littattafan da aka saukar da annabawan da aka turo gaba ɗaya a da wa anna aktharakum fasiqun ku kuma mafiya yawancin fasikai ne bijirarru ne yan tawaye ne na Allah kuna fada da Allah kuna fada da alkur'ani kuna fada da littattafan Allah kuna fada da tsari mu kuma ba ma fada da wannan mun rungume shi wannan shine kiyayyen mu kawai tsakanin mu da ku in ba aka ba yau misali idan aka ce sunan musulmi ya fito a wani interview ko ya ci ko he kaga ana kokarin a danne a cire a murde meye musulman ne ya taba yi wa mutumin nan wataƙila a pepa kawai ya taba ganin sunan shi amma a ido bai taba ganin shi ba amma he kaga a cire shi remove the name ka cire shi ka yi replace me ya mai saboda kawai ya bayyana musulmi ne to me ya taba mai hulɗa ba ta taba hada shi ba balle a ce ya ci mai kobo ba su taba wani business ba ba su taba wata mu'amala ba ballantana a ce ya masa abin nan laifin kawai shi musulmi ne ya yi imani da Allah haka ne idan ka duba suratul buruj ma Allah madaukakin sarki yace was sama'i zatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud yace qutila ashabul ukhdud annari zatil waqud idhum 'alayha qu'ud wama naqamu minhum illa an yu'minu billahi al azizil hamid Allah madaukakin sarki ce Allah tsinewa mutane ukhdud annari zatil waqud wanda suka hura wuta suka rurata idhum alaiha qu'ud lokacin da suke zaune kusa da wutan su kafiran wahum alama yaf'aluna bil mu'minina shuhud lokacin da suke kama mumunai suna jefa su a ciki wama naqamu minhum ba wani abu bane yasa suke azabtar da musulman nan suke tura su cikin wuta illa an yu'minu billahi al-azizil hamid sai dai sun yi imani da Allah kawai mabuwayi abun godiya wannan shine laifin kawai da suka cancanci a kashe su yanzu a taɓa mabaman nan da kisan musulmai da aka yi ta yi da abubuwa da aka yi da rugurguza garuruwansu da menene sai sun yi kabbara a masallacin juma'a a tarwatsa su sai sun je kaso a tarwatsa su sai sun je abin nan me suka yi me suka yi gashi gashi suka cancanci wannan ukuban saboda su musulmai ne karka rage karka ƙara karka rage karka kara me yasa aka rugurguza iraki saboda su musulmi ne me yasa aka rugurguza libya saboda su musulmi ne me yasa ake rugurguza syria saboda su musulmi ne me yasa ko ina zaka ji garuruwan musulmi ne kawai karka rage karka kara su yi imani da Allah sun bi tsantsan sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine kai suka cancanci wannan ukubar kawai to saboda haka duk inda kake dai ba a san ka gara ma kawai ka tsaya tsantsan tsayuwa ka rike Allah kawai amma duniyar ba ta son ka duk inda ka je ba a son ka duk inda sunan ka fito za a goge duk inda wani rabon ka ya fito in ya gani kafiri zai danne komai naka baya so kuma ka sake allan kuma at the same time to kai wani irin asara ma ba wanda ya kai kama asara nan din ba a son ka mai son kan kuma ka sake shi gara in an tsane ka dukkan duniyan gaba ɗaya kai ka rike allan to amma kuma ka sake Allah kuma ka bi waɗannan ba sa son ka shi sa Allah ce ha antum ula'i tuhibbunahum ku? kunna ce kuna son shi Allah ce wallahi ba sa son ku la yuhibbunakum me dalilin da yasa ba sa son ku wa tu'minuna bil kitabi kullihi saboda kuna imani da alqur'ani nan gaba daya ko ba ku zabi wani waje kuka share wani waje ba su kuma sun zabi abun da ya musu a littattafansu suka suka yi watsi da sauran kai suka yi distortin din shi suka canja shi suka rikirkita shi abinda ya musu daidai shi suke dauka abinda bai musu ba ba su dauka ku kuma da wanda ma bai muku ba da mai tsananin da mai duka kunce amanna kawai billahi kullum min indi rabbina wannan shi yasa shi ya haddasa gaban mabarnaci kullu yana so ya ga kai ma kana kana tare da shi kana tare da shi to haka zaka gani Allah ubangiji ya rufa mana asiri yanzu mutumin da bai son sallah bai son sallah in Allah ya hada ku daki daya kala tashi kana dan alwala kana dan tsaiwan dare yace ni fa kana damuna da bude kofa da daddare ba wai bude kofan bane ba in kike kai kana ci gaba a wajen sallah shi kuma bai son ta haka zaka tarar to haka zaka samu wani namiji da mace ma in madan macen saliha ce tana tsaiwan dare tana kiyamun lail da kyau mijin baya so to za ka samu sai a rika ɗan samun ɗan artabu haka ni fa ina dawa don in huta ne kina damuna da dare kina wance irin sallar ba an yi kamsu salawatu mai ne ne ta mai ko ya gode wa Allah ya sayo mata zani ma cewa alhamdulillah ya samu saliha ta wanda take masa su sudaja a gida to kullun lalatacce bai son ya ga wai shi kadai aka bari cikin lalacin yana so ya ga kawai yana samun group ana tafiya tare Allah ubangiji ya rufa mana asiri ذلك مذوبة عند الله ce kul faɗa musu ya Muhammad hal unabbi'ukum Allah ce shin kuna son in ba ku labarin bi sharrin min zalika masubatan indallah mafi sharrin mutane mafi sharrin masu ganin sakamako a wajen Allah gobe kiyama in ba ku san su ba to su ne na farko man la'anahu wanda Allah ya tsine masa albarka tsine albarka shine Allah ma ya ce ba kai ba rahamarsa to duk mutumin da Allah ya tsine masa albarka yayi laifufukan da har Allah ya tsine masa wa ghadiba alaihi ya rayu a fushin Allah ya mutu a cikin fushin Allah ya tashi gobe kiyama a fushin Allah waje alamin humulkira da tawalha nazira saboda tsaban su ma sai da Allah ya maida waɗansu birrai da aladu haka Allah ya maida yahudawa waɗansu al'umma na yahudawa sannan baya mai da su aladu da birrai ya shafe su a doron ƙasa shi ya sa waɗanda suke zuwa ɗin na Yahudawa na baya ake cewa jikokin aladu da menene da da da birrai da aladu wa abda taguti masu bauta ma ɗagutu, me Su sune a cultism? Su ne yan freemasons su ne ‘yan menene ga sunan illuminati su ne a ƙungiyoyi na asiri na shan jini na abubuwa ta ta'asa da ɓarna kala-kala wanda ba abin da suka sani suke bauta a rayuwarsu sai iri waɗannan ɗagutu da shaɗanu da duk wani abin da zai kai mutum wuta to Allah ce shi ne kai suke bautawa a rayuwarsu in kaga wata ƙungiyar asiri su ne in kaga 'yan freemasons su ne idan kaga 'yan illuminatis su ne idan kaga ƙungiya ta asa ta kaza ta kaza su ne 'yan tambola su ne 'yan gambling su ne 'yan kaza 'yan kulob kulob kulob club kala kala na kazanta dai da su nan ne kai wuraren ibadansu in ji Allah inda ake tafiyar da rayuwa to Allah ya ce ula'ika kun ga irin waɗannan mutanen Allah ce su nike muku hattara kada ku bi su kada ku biye musu kada ku haɗa kai da su kada su zamanto abokanan ku abokanai da za ku manna su a jikin ku. domin su sharrun makanan za su tashi a mafi sharrin yanayi gobe kiyama kuma a nan duniya sune ne wa adallu an sawa'i sabil sun fi kowa ɓacewa tafarki madaidaici sun fi kowa bata in ji Allah a rayuwarsu ta duniya za su tashi a yanayi mafi sharrin yanayi a mafi sharrin sakamako a gobe kiyama menene za ka yi da shi duk inda ba yahuda yake da kirista yake a duniyan nan Allah ya kira waɗannan almaghdubi alaihim wanda Allah ya fushi da su su yahuda gaba ɗaya Allah already ya yi fushi a gare su ya yi fushi a kansu su kuma kiristoci Allah kira su addalluna batattu ne kawai cikin bata suke tafiya kawai sai abinda aka ga musu sai inda aka ja su kawai sunan za su bi kawai sunan za su bi kawai a nuna musu miracle za a ta da wani gurgu za a da wani za a bude idon wani a'a za a miƙar da kafan wani a'a a zo a gani a haɗu za a tafi akan ruwa a'a za a tashi sama a'a a kawo detol a ba su a ba mutum a sha a ce ruwan miracle ne za su haihu mene duk ga abubuwa nan ga sunan ba sa kirguwa a cikin jahilci kawai ake tafiya mu kuma me muke roƙon Allah duk lokacin da muka yi sallah mai raka'a hudu to akwai fatiha fatiha fatiha har hudu a sallah mai raka'a hudu sallah mai raka'a uku akwai fatiha uku sallah mai raka'a biyu akwai fatiha nawa duk wata nafila da za ka yi a duniyan nan sai ka karanta fatiha domin annabi ya ce la salata ma liman lam yaqra bi fatihatil kitab ko bi ummil kitab babu ma sallan ma da zata ta karbu a waje Allah ta inganta ga wanda sallan da ba karanta mata fatiha ba kullu roƙonmu da muke yi اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين انعمت عليهم الله تشريد madaidaici Allah ta shiryar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ta imani ta yarda da su sune annabiyuna wasiddiqina washuhada'i wasalihin sune tafarkin annabawa da siddiqai da shuhada'u wanda suka mutu a wajen suka mutuwan shahada sai as-salihina kullun roƙon Allah ken Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim me muke roƙo kar Allah ya shiryar da mu tafarkin su gairil maghdubi alaihim banda tafarkin waɗanda kai fushi da su banda ɗabi'un waɗanda kai fushi da su banda bin tafarkin su su wane ne al-maghdubi alaihim banda yahudawa banda ɗabi'un yahudawa ka tsare mu daga halayen yahuda ka tsare mu daga ɗabi'un yahudawa ka tsare mu daga biye ma yahudawa ka tsare mu da aƙidantuwa da irin aƙidun yahudawa gairil magdubi alaihim Walad dalin ka tsare mu daga bin tafarkin batattu kiristoci banda ɗantuwa da ɗabi'ansu banda kamantuwa da halayensu kullum abinda muke roƙon Allah kenan sai dai in ba mu zo sallah ba amma muna fita mu'amalan mu din ta yahudu da nasaran ne azhar nayi gairil maghdubi alaihim walad dalin gairil maghdubi muna idan da sallah salamu alaikum muna komawa harkokin mu na yahudu da nasara ne can da magariba mu dawo gairil maghdubi haba Allah ce ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun haba me yasa kuke faɗan abin da ba ku implementing ba yanzu bane kuka shiga kuka ce kada ya kun bar ɗabi'un yahudawa da nasara kuna roƙona kada ku kamantu da su me yasa auren ku irin nasu in kun ka tashi me yasa in kun je aure reception tufafinku cin abinci da hagu tsarin gidanku gaisawa da mata babu abin nan me yasa so biyar kuke shiga ku tambaye ni kowace sallah mai raka'a hudu sai kun ce gairil maghdubi alaihim waladdallin ku dai tafarkin annabawa da shiddiqai da shuhada'u da salihina siratal ladzina an'amta alaihim an'am amma da kun fita bakwa bin tafarkin siratal ladzina an'amta alaihim din wanda kuke cewa in kare ku daga sharri su sune in kuka fita kuke dabi'antuwa da dabi'ansu ka karbi rashawa ka karbi cin hanci ka karbi bribe ka ci haram ka tawaye mudu ka yi shiga irin nasu ɗabi'un gidanka irin nasu na yaranka irin nasu na matanka irin nasu babu abin nan da an tashi kabbarta sallah banda tafarki waɗannan ya Allah banda ni da yabba yahude da kirista banda ni da ɗabi'unsu ni dai siraɗar lazina an amta alayhim nike so in ka duk rayuwanka kana opposing ɗin an amta alayhim ɗin komai naka na magdubi ɗin ne wala bali. Allah ce kabura maktan inda Allahi an ta ƙulu ma la taf'alun laifin fa babba ne fa ku rika faɗan abinda ba shi a aikace fa laifin fa babba ne fa wani in kaje ce masa kai malam me na reception din nan ne a haɗu maza da mata a ayi kida yi rawa ne a yi juyi iyaye da sirkai ana haka abinda ma dattawa ba a taɓa ma san shi arewa ba siriki da sirika fa mace in ta gamu da sirikinta daga can da kauce hanya ma take ku gyara wannan mana kauce hanya take yi kauce hanya take amma sai ka samu wai ran da aka yi auren ma za a zo a tsaya gaban sirkai a samu su kujeru haka a ce wannan ta yi juyi a gani shi ma ya yi juyi a gani a zo a ajiye kek a yanka wannan wai ta buɗe baki a gaban sirkai a jefa mata shi ma ya jefa mata ku duba daga nan da Allah ina surkuntaka ina ne zan gamu da ita wuyi kunyan cin abinci ko in gamu da shi na ci a gabansu to waɗannan ɗabi'un da muke ɗauka duka na yahudu da nasara ne amma ana gama hai a dakawai siraɗar lazina ana can da kace musu gafa ta farkin allazina an amta alaihim ba za su bi ba to saboda haka wallahi muna muna abin nan ba abinda yafi hatsari irin ka rika fadan abinda ba ka yi Allah ubangiji ya rufa mana asiri na ina za Allah madaukakin sarki yace to waɗannan mutane sune sharrun makana mafi sharrin halitta a nan duniya da gobe kiyama me me wanda Allah ya la'ance shi Allah ya ce wanda ya la'ance shi me abun burgewa har kai koyi da shi wanda Allah ya tsinewa albarka me abun burgewa ga mutumin da Allah yake fushi da shi gobe kiyama ba zai ma kalle shi ba me abun burgewa da har za ka yi koyi da shi me abun burgewa ga mutumin da iyayensa da kakaninsa burrai ma aka mai da su da aladu amma sun haifi sun haifi jikoki kai su ne abun koyinka laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhira wa dhakara Allah katiran. lalle annabin Allah Muhammad sallam ya ya zamanto muku abun koyi na kwarai ga wanda yake son rayuwar lahiransa ta yi kyau annabi ne kawai aka yadda kai koyi da shi Allah ban ya rufa mana asiri sai an canja tafiyan fa salon tafiyan sai an canja ta Allah in ba a yi hankali ba wallahi kiyaman nan sai ta bada mamaki wallahi sai ta ba mutum mamaki Allah wallahi sai ta ba wa mutum mamaki kiyaman nan ana wasa ne manzo Allah sassale yace yawanci abun da ke kai mutane wuta Kananan abubuwan da aka rena wanda ana ganin su da amaino ƙanana ne ƙanana ne ƙanana ne yace taruwa suke yi su suke zamo manyan kana ƙanƙananan abu tun shekara sittin? da ta wuce kana kanana abu da basu da kyau tun 60 years ago kana yin su ka ce ba za su zama ta wani abu ba ɗauki kwayan masara mana ba ƙarami ba ne ko na gero ɗauke shi shi kaɗai ka je ka shuka shi ka gani idan ya fito aka cashe shi ka daɗa shuka wannan ɗin kuma idan ya fito aka cashe ka daɗa shuka shekara 60 da suka wuce ka ga buhu nawa za ka cika so nawa za ka cika da ɗan wannan kwayan geron da ka karena na alherin kuma in kai ma za a baka goma sannan goma abubuwa ne masu yawa manzo Allah ya ce rena kananan zunubai su suke kai mutum jahannama Allah ubangi ya rufa mana asiri mu je na gaba Na wa'iza idza idan suka gamu da ku ko suka zo muku sai ka ji daɗin baki kawai su nuna muku sun yi imani sun yadda da ku sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza Wa'iza ja ukun ƙalu amanna ce ai su ma mummunai ne munafikan cikin musulmai kenan sai su shigo su nuna cewa su ma mumunai ne su ma sun yi imani alhali wa qad dakhalu bil kufri yanda suka shiga da kafircin nan a zuciyansu wahum kad kharaju bihi haka za su zauna kuma su fita suna kafiran su shiga wajen ku suna kafirai amma a baki su ce muku su mumunai ne wahum kad kharaju bihi kuma a haka za su fita sai dai wallahu shi Allah a'lamu yafi sanin ma yaktumuna abinda suke boyewa bima kanu yaktumun abinda suke boyewa a zukatansu Allah ya tona asirinsu Allah maɗaukakin sarki ce idan suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal la Kazibun. kaga in suka zo gaban manzo Allah za su ce muna shaida a an Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah suna ta nuna manzo Allah su ma 'yan kalman shahada ne sun yi imani da Allah sun yi imani da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka haka za su nuna kawai Allah ya ce eh ya Muhammad ni Allah na tabbatar na shaida kai manzo ne nawa amma ina tabbatar maka innal na lakazibun waɗannan munafikan da suka shigo suke ta zaƙin baki suna nuna wani tauhidin baka wanda imanin duk bai wuce leɓansu ba to innan munafiki na lakazibun maƙaryata ne Allah ya yi bayanin su kuma a cikin suratul ya yace wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza halau ila shayatinihim qalu inna ma'akum inna ma hannu mustahazi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi ya ya'mun in suka gamu da mumunai suka zo cikin ku sai su nuna suna da ima wai ba wai za su zo su nuna muku ba munafiki in in in action a ayyukan shi zai nuna maka kawai shi mumini ne zai nuna maka shi mumini ne riga ka zuwa masallaci ka riga ganin shi a sahun gaba ya kakkaɓe masallaci ya ɗan shashare ya kakkaɓe kura duka da tsintsiya ya zuba ruwan alwala a butoci kafin ka iso duka ka same shi da du'a'ul mustajaba a aljihu amma ba a taɓa buɗe shi ba pretending ne kawai ka same shi da juz'u amma ko kasami Allahu ko idza waqa kawai ka same shi da asiwaci. duk pretending ne in ji Allah to da wannan din ne zai rika nuna maka qalu amanna wato a aikace za su rika nuna muku cewa fa suna tare da ku su ne lecture kafin aje bawa sun je suna gamawa wa idha khalau ila shayatini idan suka koma cikin kafirai shedanu yan uwansu qalu inna ma'akum muna tare da ku a inna ma nahnu mustahzi'un mun je ne kai mu musu izgili mu nuna muna tare da su mu samu information kaga ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban din kenan suna izgili Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim akwai ran da Allah zai maida musu martanin izgilancin nan da suke yi shi yasa sai an je za a shiga aljanna su ma su tashi haske yana tafiya da mummuni suna tafiya da haskensu nuruhum yas'a baina aidihim haskensu yana tafiya sai sun je dab da aljanna sun hangi ni'iman da yake cikin sun hangi ni'iman da take cikin aljanna har sun haɗe yawo haka za su shiga kenan duk sai hasken ya ɗauke sai su rasa ta inda za su shiga aljanna sai sai wa mummunai su jira sai Allah ya ci a'a wakilar ji'u wara'ahu ku koma can baya faltamisu nuran ga wani hasken can ku je ku kunno kuma ku kamo hanya ku zo ku shiga suna juyawa gaba ɗayansu a duriba bainahum suri lahu babun sai a sanya wata katotuwar katanga sai ta raba tsakaninsu da ril mummunai ɗin su kuma katangan nasu zahiruhu min ƙibalihim azab wa batinuhu menene ah, wa faduriba bainahum bisurin lahum bab zahiruhu min ƙibalil azab ta inda katangan take ta bangaren su azaba ne su kuma ta inda mumunai suke ta rahama ne kaga ai sai da kullu suna leka masallatan ba imani a zuciya nan ma sai da suka leka aljanna aka kwadaita musu abin da ke ciki sai aka ce su juya su tafi jahannama bodi kenan in kana jin bodda ma haka suke ibadan ma nasu wani bodi suke su dan so su nuna maka farar sifa mumini ne gashi na alai sallah hai su tafi to su ma hai aka rama musu irin yanda suke din sai da aka nuna musu su ma aljannan gashi sun lekata ta a ce to ku koma wannan yafi komai zafi gara ma da baka gani ba ina fata an gane ko to haka a cikin suratu abin a can wajen afatat mauna an yu'minu lakum wajen eh, suratul bakara din kuma wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'dhin qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum lihajukum bi inda rabbikum afala taqilun awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linu idan suka shiga cikin mumunai su nuna sun imani a yadda da su idan suka koma su esu sai su ce kada ku yadda fa ku nuna identity naku kada ku yadda a gano ku kada ku yadda ku yi wata magana da waɗannan mutanen da za su su in sun tashi magana za su ƙure ku Allah ce to awala ya alamuna ba su san ni Allah na san abin da suke sirrantawa abin da suke ɓoyawa ba in mummune ba su sani ba ba su san ni Allah na sani ba to haka kullum za ka same su yanda suke shigo muku a matsayin mummunai Allah ce da kafurcin nan suka shigo kuma da shi za su bar ku wa qad bil kufri wa hum qad kharaju bihi wallahu a'lamu bima kanu yaktumun haka za su zo majalisin manzon Allah su zauna suna jin hadisai suna jin bayanan manzon Allah suna mm, mm, irin imani ya ratsa su Allah ce ƙarya suke yi wa qad bil kufri a kafirai suka shigo wajenka ya Muhammad kuma wahum kad jubihi da kafurcin suka fita ba abinda zaman nan ya boye ya kare su sai dai wallahu a'lamu bima yaktumun Allah shi kadai ne ya san abinda suke boyewa a zukatansu na'am

yanda za ka yi ku rika gane alamansu in ji Allah ya Muhammad to watara kasiran minhum una fil ismi za ka ga mafiya yawancinsu suna gaggawa wajen aikata sabo duk wani aiki da kasan ta'asa ne barna ne sabo ne za ka ga suna gaggawan participating a ciki sauri kawai yanzu yanzu ya kaga ya dau mace a mota yanzu yanzu ya kaga ganshi a wata duhuwa can ya buya yanzu yanzu ya kaga ganshi a wani run about yanzu yanzu ya kaga ganshi anan duk inda ya sauka yanzu yanzu ya kaga ya kwana da mace yawanci wato gaggawa in suka ga saɓo na Allah suka samu opportunity na saba wa Allah to gaggawa suke su saba masa kawai ba abinda ke taka musu burki wal udwan haka nan ma idan suka yi tashi ta'addanci da cin haƙƙin wani yana ganin haƙƙin wani ya shigo hannunsa sai ya gutsura sai ya taɓa a bashi amana ko a ce ga haƙƙin wani ya biyo ta hannun shi a tura masa ko a ce shi ne babba ga waɗansu kuɗaɗe sun malalo su gangara hannu wanda aka ce ba su taɓa ba bayuwa ne da ta'addanci sannan wa aklihimu suhuta ga bala'in cin haram dukiya na haram kobo na haram rashawa riba kudaden haram haƙoƙin mutane zufan mutane kamar irin zamanin mu inna mutum fa ya taɓa haƙƙin wani ya san har cikin zuciyarsa fa amma har ya ɗauko lauya har ya ɗauko lauya ya san bai da nauyi fa bai da nauyi ya san bai da gaskiya wannan ba haƙƙin shi bane tsakani da Allah tabawa yayi amma ka ga kawai ya kafe wai kawai aje kotu abun mamaki kawai to Allah yace zaka iya gano irin waɗannan munafukan musulman ta hanyar yawancin kuɗaɗe na haram A suhut kobar rashawa bribery cin hanci bai sauraro kwashe haƙƙin jama'a bai sauraro taɓa haƙƙin da Allah ya haramta bai saurara masa kuma duk inda ya ji ga wani holewa sharholiya na saba wa Allah wajen cashewa gaggawa yake ka ganshi a wajen Allah ce ka labi isa ma kanu ya amalun Allah wadaran irin wannan aikin da suke Allah wadaran masu irin wannan aikin inji Allah Allah ce laulayan rabbani yuna. ina ma da malamansu su yahudawan nan da kiristocin nan al'ahwal ahbaru ina ma da ma suna hana su amma su ma malaman nasu su ma na yahudawan da manya-manyan fadawa fada na kiristocin su ma in ji Allah in ana ɓarnar su ma shuru za ka ji suna yi ba wai a tashi ai al'amuru bil ma'arufi kai kuna cin haram fa abinda kuke ba kyau fa a'a su ma shuru suke yi wa akli wa an an da ɓarna da maganganu da suke yi wa aklihumus suhta da cin haram ba sa taba hana su ba sa taba hana su da aka samu shugabanninsu manya-manyan a cusa musu daloli a ba su jiragen sama sai ka ji shuru kawai su kansu barna ne malaman ma da aka sanya su su rika kwabansu suna musu wa'azi su ma duka dai ƙwaryan ɗaya ne kawai Allah ce labi isa ma kanu yasna'un Allah wadara irin wannan sana'a tasu ina fata an gane ko kuma za ka samu irin waɗannan mutanen masu cin haram ɗin da masu gagga wajen sabon kullum malamai suna wa'azi suna hana su kullum manya-manyan masu gargadi suna musu gargadi amma ba sa ji ba sa hannuwa kullum dai sai ƙara fada cikin al'ifmu sabon Allah da aklus suhuti ɗin Allah ce Allah wadaran da sana'an da suka ɗaukan wa kansu a rayuwa ina fata an gane ko mu je وَإِلَّا जगत qalatil yahudu ga wani irin rashin tarbiya da rashin kunya irin wanda yahuda suka yi wa mahaliccinsu wa qalatil yahudu yahudawa ga abinda suka ce suka ce yadullahi maghlula hanun Allah kwauro ne da shi Allah marowaci ne Allah mai damƙe hannayensa ne Allah baya sakin hannu in ji su idan wani ya ya talauce ya talauce bai da abin da zai kawai sai ya dora Allah ya ce Allah Allah marowaci ne Allah mai kwauro ne Allah ya damke hannun shi ya ki ya sake abin to Allah ya ce gullat aidihim su ne dai Allah ubangiji dai ya damke hannayensu walu'inu kuma Allah tsine musu albarka bima qalu sakamako wannan kalman da suka furta Allah ce na tsine musu albarka ba su ba rahamata bal yadahu mabsutatani Allah ce sam hannayen Allah a shimfide suke yunfiqu kaifa yasha'u yana zubo arzikinsa yanda ya ga dama bayan da za a yi kana saba wa Allah ka ga abubuwa ba sa samuwa ka ce wai kuma Allah ne ya ki baka kai ma sai ka gyara halinka sai ka gyara halinka akwai wanda ya fi ba yahudai barna akwai wanda ya fi shi ta'asa akwai wanda ya fi shi bijirewa Allah amma duk da haka yana so ya ganshi cikin ni'ima kuma shi ya rika taba Allah shi kar a taba shi Allah ce to wannan kalman da suka faɗa mun na rashin tarbiyya din na tsine musu albarka har abada kuma ƙarya suke mun hannaye na a shimfiɗe suke don Allah turan da Allah ya halicci sammai da ƙasai ɗin nan mun taɓa mu ga inda abincin Allah ya ƙare yau ba an waye gari ba a ci abinci ba ko an nemi ruwan sha kullun sha ake ya ƙare kullun mangoro kake sha ta ƙare ina kullun kullun turan da Allah ya halicci halittan nan ba abinda Allah ya halitta da ya zauna ba abinda ya ci kwari ne tsuntsaye ne menene turan da Allah ya lici sammai da kasai dinnan arzikin sa dinnan kullunci ci ake yi shinkafan nan kakannin kakannin kakannin ka sun ci sun ci sun ci har suka gama rayuwa suka dawo ɗaya kakan naka yayi ta ci ya tafi ɗaya kakan yayi ta ci har mahaifinka ya zo kai ma ga kanan tun kana karami ana sama har ka zamanto kai ne mai sayowa gashi har yau ci kake kuma jikokinka da 'ya'yanka ma za su ci masaran na ma gata nan tun da aka haife ka kasanta doya gata nan tun da aka haife to me na arzikin allah da ya kasa samu ɗin yawa sai dai in ka shiga kwanan allah ne kana taɓo shi to shi ma zai taɓo ka <clears throat> zai taɓo ka yawa domin akwai wanda shi zai taɓo Allah amma ba zai taɓa sani idan Allah ya kuntata masa baya taɓa tunani cewa akwai inda yake taɓo Allah ɗin kuma Allah ce wa man a'arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan. wanda duk yake tabo ne yake bijirewa dokokina fa Allah ce wallahi zan kuntata masa rayuwarsa akwai kuma wanda kawai Allah zai jarrabe ka kawai ba wanda ya kai ka imani da biyayya ga Allah din irin na manzon Allah sallallahu akwai wanda ya kai manzon Allah to amma Allah zai iya jarrabanka ayi wata nawa wata biyu ba a dafa abinci a gidanka ba annabi an yi haka ko ba haka ba kullum muna faɗa Nana aisha ta ce wallahi na kan ga wata biyu cikakku suna wuce ba a ɗora tukunya a murhun gidan manzon Allah ba Sabai suka yi mamakin irin wannan rayuwar ta ce to ya na aisha ya kuke manajin rayuwar ya ake tafiyar da harkar rayuwar ta ce wallahi dabino kawai muke ci da bakin ruwa in mun ci dabino mun ci dabino sai mu konkaɗi ruwa kawai sai a tafi an karya kenan can da rana sai a ci dabino kuma a kwankwaɗi ruwa can da dare a ci dabino a kwankwaɗi ruwa kwana ɗaya bayan ɗaya har sittin dabino da safe da rana da da wane ne zai wa matan shi wannan ba a yi yaji ba ta ne za ta yi gidansu wallahi tallai kunu mafana samuwa da alili a ce shi ne da safe da rana da dare shi ne da safe gobe da rana da dare shi ne jibi da safe da rana da dare wallahi sai ta yi gida in ka je kai rashin sa'an sarkaci ce eh to ai ta dai zauna je kaka dawo yawwa ai mu yar ba wai jaka bace kullun kullun kamu ko aka ka same ta anan to waye taba jera irin waɗannan kwan to fiyayyen halitta irin manzon Allah sa shi yi irin wannan rayuwar to kai waye kai idan Allah ya jarrabe ka idan Allah ya jarrabe ka kuma sai da Allah ya rantse ya ce kun bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wallahi wallahi wallahi inji Allah sai na jarrabe ku da yunwa fa ku zauna a cikin jarabawan nan sai na jarrabe ku da yunwa bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i tsoro barazana ga rayukanku barazana ga rayukan danka ya fita nan da nan sai a neme shi a rasa ya fita nan da nan ana cigiya ya fita nan da nan wani ya dawo kalau a ce an gan shi wani ya dawo ba ido ɗaya an cire ɗayan wani ya dawo ba gaɓoɓi wani ya dawo a kangon shi eh, gawan shi ma a kango can wani ya je gona a ce yau ba a gaba ba ba an sace shi wani ya hau hanya a ce an sace shi senator bai tsira ba dan house of reps bai tsira ba to kaga abun ci gaba yake ai da talaka kawai to yanzu ko ina aurawa kawai yake Allah ce wallahi zan jarrabe ku da wannan rashin kwanciyar hankali min minal amwali wayan dukiya wal anfusi da yawan macewace wa samarati da rashin ƴaƴan itace amfanin gona Allah sai da ya rantse zai jarrabe mu din to idan mun karanta ayan mu yi imani da ita idan Allah ya jarrabe mu ta ya za ka dora ma wani mutum ba za ka dora masa ba kawai kawai sai ka ce eh sadaqallahu alazim in ka fita ka ga ka samu ba da kana sa ka ce ka Allahu akbar Allahu alazim wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawfi walju'i eh ka ja ayan kawai ka ce Allah Allah Allah ayalwata mana kawai ko kuma kawai in ka ji nan yayi tsauri nan yayi tsauri ka ce insha Allah inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ba za a dawama a haka ba an jarrabi fiyayyan halitta annabi ka duba kissan sahabbai idan ana karanta maka su wani daure ciki yake da dutse ya kwana a haka daure ciki wani sai su taru a masallaci manzo Allah ce dan Allah duk wanda zai iya daukan mutum ɗaya ko mutum biyu a je a ci wani abu a gida ya dauki mutum ga suna a rarraba su kawai haka ake amma ta ya za a mu mu rika complain mu rika nuna kaza mu rika nuna wani mu rika nuna ba Allah bane da maka shi yasa sahabbai suka fi suka suka yi mana nesa kawai suka yi mana nesa kowa ya gyara aikin shi kowa ya gyara aikin shi ga manyan nan da ake kukansu to talaka ma in ka zo daidai karfinsa shi ma sai ya baka mamaki sai ya baka mamaki kowa mabarnaci ne wallahi tallahi sai dai bai samu inda za a ajiye shi waje mai yawa ba ne ɗan ƙarami wajen da za ka ajiye shi ɗin zo ka neme shi ka gani ka zo ka neme shi ka gani wallahi tallahi ba wanda yake kubu da almajiran da suwaye din da zauna garin da kowa sai dai illa ma rahima rabbi sai wanda Allah madaukakin sarki ya kawai ya kare sai wanda Allah madaukakin sarki kai ya kare kaji ana artabu an cinye kudin kwamiti na masallaci ana artabu an bada na tagogi a sa ina kudin an nemi taimakon kofofi alhaji wane yasa ina kofofin ina kudin kofofin a masallatai mafa kenan to an ba da filin makaranta an ba da a sai kaza ina kudin fankan da aka bayar duka fa ana yi ko ina ana tattabawa sai dai kawai ka ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kowa to na miliyoyin ne yake bayyana amma na fanka na an ci kudin fanka wa zai ji wannan fanka fanka ina fata an gane to kowa daidai ne shi yasa a sadakan ma kowa daidai Allah yake karba wani he ka samu ya bada naira wani ya bada miliyon amma manzo Allah ce idan aka sa nairan wani a, a, a mizani aka sa miliyon din wani sai nairan ya rinjaya shi ya bada shi iya abinda ya mallaka ya samu kenan with all sincerity to shi yasa shi ma idan ya kaga ya taba naira dubu goma to iya inda aka sa shi to shi ma babba ne a wajen wannan dubu goma babba ne shi ma haka za ka samu ko ina sai dai kawai a gyara zukata a koma ma’alla Allah sai dai a ce na wane ya fi zari da yawa ina zai da dala, dala miliyan goma dala miliyan goma ko kaji dala biliyan ɗaya wane ya ɗauki ina zan yi da wannan misali to ya kai ne daidai ran da aka ba haka ji kai ni ai haba dala biliyan ni wallahi miliyan ɗaya na samu wallahi ni ta ishe ni to sai ka samu ɗin he ka fara tunani yaran ka fa ya kamata ka cire su a kabala ka kai su asent gaskiya can ya fi karatu tun da dala miliyan ɗaya yanzu yanzu ya kamata in sayi janareto a gida ma kaga ka fara buɗaɗa eh, eh, buri ko ka fara buɗaɗa buri to haka nan ma mai dala miliyan ɗin shi ma yara na ya kamata a ƙasan waje ya kamata kuma inda ya fi tsada nan zan saya ya kamata a yi kaza kowa da irin burin shi ai ya kamata kowa a mata gidanta cikin mata na kuma kowa a saya mata mota da generator standby ka gani ko kullun drum nawa wannan generator zai rika shawa gidaje hudu to shi yasa in ya rage miliyan goma a kan shi yake kuka da ihu kai kana mamaki miliyan goma mutu yana kuka eh abubuwan da za su cinye miliyan goma generator kai sai ya haɗe su an faɗaɗa burin haka an faɗaɗa burin ka za ka tarar Allah ubangi ya rufa mana asiri ok na gama wannan aya wala ya zidan na ko Allah ce to ina tabbatar maka ya Muhammad wala ya zidan na kathiran minhum ma unzila ilayka min rabbika abinda Allah ya saukar wa annabi na alkur'ani nan don Allah wanda ya bi shi me yake ƙara masa shiriya zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin amma waɗansu ƙur'anin nan da Allah ya saukarwa manzo Allah har ya zamanto dalilin halakansu da batansu da taɓewansu gobe kiyama shi kuma har ya zamanto ma waɗansu rahama da tsira a gobe kiyama da rabauta da aljanna ah, yanzu wanda ya faɗa da alƙur'anin da aka saukarwa manzo Allah me makomansa wuta kaga saukan ƙur'ani shi ya zamanto masa dalilin me halaka wanda ya amshe shi ya ce aman na na rungume shi na yi aiki da shi na yi imani da shi na bi manzu Allah mai zai zama masa rahama shi ƙur'ani yadda yake zamanto toma waɗansu rahama bayan ya sauka to yakan ƙara ɓadda waɗansu ya dulmuyar da su ne wala na kasiran minhum ma unzila ilaika min rabbika ya muhammad wallahi abinda aka saukar maka daga ubangijin ka dinnan na alkur'ani da shari'a to waɗansu fa mafiya yawan waɗansu fa yana ƙara musu tughyanan wa kufran kafurci ne da ɓata. wa baina humul adawata wal baghdha ila yawmil qiyamah kaga yahudawa nan da kristoci na inji Allah to na dasa kakiyayya da hasada da gaba da kyaman juna a tsakaninsu kuma ba za su taɓa bari ba har ranar tashin alkiyama su kansu din nan ba sa shiri da juna inda kuke ganin kansu kaman a haɗiɗin nan to idan suna fuskantan ku ne kawai ku musulmi kullama auqadu naran lil harbi duk lokacin da suka je suka kunna wata wuta da bala'i wa annabi Muhammad da musulmai atfa'aha Allah sai Allah ya kashe wutan irin yanda suke kunna wutan bala'i ga musulmai Allah ce lokacin da nike kashe ta ba kwa sani wa kad makaru makra amma wa inda lahi makruhum Allah ce duk makircin da suke yi muku din nan Allah yace ce makircin a hannuna yake dan kadan nike bari yake samun ku kawai don koma ku tashi ku faɗaka. amma da Allah yana bada iko azartar da abin da suke shirya musulmi to dama ba ma musuluncin ba ba ma musulmin ba ya ce wa inna wa in kana makrum litazula minhu aljibal manya manyan duwatsu na duniya din nan wallahi da su ake kullawa makircin da ake kulla muku da babu su yanzu a duniya manya manyan duwatsu nan da babu zuma rock da babu aso da babu manya manyan hills din nan amma da yake musuluncin nawa ne musulmin ne nake kare su har yau an kara an kasa kauda su a bayan kasan wa yas'auna fil ardi fasadan Allah ya ce sai yawo da barna a doron kasa kawai aikinsu. a yi barna a nan a yada barna a can a turo iri wannan nau'i na barna kawai barnan facebook kawai da waɗannan yan wayoyin da su abin nan twitter da mai kawai ya ishi barna a doron ƙasa wallahu la yuhibbul mufsidin Allah baya taba son waɗannan mabarnata baya son su saboda haka karku so su Allah ubin ya sa mu dace wannan abin da ya saukaka a yau kenan da fata Allah ubangiji ya samu dace akwai tambayoyi ko amin ya rabbal alamin na? na'am na'am eto eh a ana daukan sahun daga nan cikin masallaci ne sai ya fita haka amma tunda bango ya raba su idan suka daidaita can na nan aka daidaita babu wani abu insha Allah a duka daidai ne da wanda ya sha bakwai da wanda ya ashirin da ɗaya da wanda ya sha biyar duka daidai ne duka daidai ne babu wata matsala in sha Allah hmm. yaya zai a azumin shi yana nan eh tunda ba da niyan kallon ba yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kallo na daya naka ne wannan babu komai amma na biyu ba a so in ka kalla haka so ɗaya ka kau da kai irin baka san waye bane ka ji motsi ka kalla he kaga wannan babu wani abu insha Allah amma ka ƙara kallon nan kan kana sane haram ɗin ka ƙara kallon nan ne matsala eh in an kallo ɗaya kar a na biyu kallo ɗayan ma an yi shi a bisa rashin sani an ji motsi ne kawai ko mutum ne aka duba sai aka ga mai mai sa kananan abin nan ɗine daga na aka kawo da kai shi kenan sha Allahu Allah karɓa mata ya sanya albarka na'am Allah ji kansu ya gafarta musu shikenan tambayi al اعز wa zilla shirka al mushrikin. ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق العصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين